واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci na faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na ɓangaren mata da ke cikin wannan masallaci babba mai ɗumbin tarihi na sultan bello a nan cikin garin kaduna a wannan safiya ta asabar ɗaya ga wata ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1438 wanda ya dace da 27 ga watan biyar shekara ta 2017 ina ƙara gode wa Allah baraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan wuri a rana ta farko a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan shekarar ina roƙon allah ta baraka wa ta'ala ya yi mana gamdakatar ya samu dace cikin ayyukan da za mu yi a wannan wata kuma ina so in yi amfani da wannan dama wajen taya mu murnan shigan wannan wata mai yawan albarka mai yawan falala mai yawan daraja wanda babu wani wata kamar shi gaba daya a wajen allah tabaraka Ala. bayan haka yan uwa maudu'in da aka nemi in yi magana a kansa a wannan safiya kuma a cikin wannan masallaci shine illolin bara a musulunci da hanyoyin magance su sanannen abu ne ga duk wani musulmi ko wata musulma waɗanda suka ba tarihi muhimmanci suke ƙoƙarin sanin wani abu game da tarihin musulunci da tarihin musulmi cewa al'ummar musulmai ta kasance jagorar sauran al'ummomi saboda bunƙasar ta a fagen ilimi da siyasa da tattalin arziki da tsarin zamantakewa wanda duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba ta kasance al'umma mai dogaro da kai da kishin zuci kuma ta shahara wajen kawo amfani ga duniya baki daya to amma a yau ɗaukakar wannan al'umma ta yi ƙasa haskenta ya dushe jagoranci ya kubuce mata ko matsayinta ya faɗi a idanuwan sauran al'ummomi saboda talauci da jahilci da rarrabuwa da suka haifar mata da rauni da rashin manufa wanda ya sa take ƙoƙarin ɗauko kayan da ba nata ba ta ɗorawa kanta kuma ta yi watsi da nata rashin kishin kai wanda galibinsa a dalilin rashin manufa ce a rayuwa ko kuma fahimtar manufar rayuwar gaba ɗaya da rashin wadatan zuci sun sanya wasu daga cikin 'ya'yan wannan al'umma sun ɗauki bara da roƙo da maula da bambaɗanci da sauran ɗabi'u masu kama da wannan a matsayin sana'a alhali kuwa addinin musulunci bai yadda da yanayin da za a ce ga wani ya ɗauki bara ko maula ko bambadanci ko kuma ɗabi'ar son cin bagas a matsayin hanyar da za a rayu ba musulunci bai yadda da haka ba kwata-kwata sa'annan kuma ba yi daga cikin abubuwan da aka san su a cikin al'adun musulmi a baya waɗannan abubuwa sun faru ne daga baya bayan wucewan al'ummar farko ko kuma jama'an farko da jama'a ta biyu da ta uku da waɗanda suka biyo bayansu masu kishi masu manufa masu sanin ya kamata a cikin rayuwarsu a yau za mu gabara da roƙo da maula da bambaɗanci sun zamanto ruwan dare ta yadda babu wani kwararo ko wani loko ko wata unguwa ko gari ko ƙauye ko ƙaramar hukuma ko jiha ko wani yanki da za ka shiga a wannan ƙasa ta najeriya misali ba tare da katarar da mabarata ba ba tare da katarar da mutane maza da mata suna bara ba mabarata a najeriya na iya kasuwa gida uku kashi na farko na mabarata su ne almajirai waɗanda suke zuwa karatun allo za mu ga galibi kasancewar ana kiransu almajirai wanda asali kalma ce ta larabci daga almuhajiru wanda ya baro garinsa ya taho wani gari domin ya nemi ilimi ko kuma almuhajiru wanda ko da bai bar garinsa ba amma an ainihin danganta shi ko kuma an miƙa shi an sallama shi ga wani malami yana koyon karatu a hannun shi galibi karatun allo ta yadda bai da lokacin da zai sabawa Allah ya nisanci saban Allah da yin abubuwan da ba su dace ba don haka ya mai da himma da hankalinsa da tunaninsa gaba ɗaya wajen neman ilimi da gujewa saban Allah don haka shi ma almuhajiru ne domin kamar yadda wata ruwaya na wani hadisi ta zo wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu muhajir mai hijira na gaskiya shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hana don haka almajiri ko almajirai asali daga kalmar almuhajiru ne ko kuma almuhajiruna kuma kalmar na ɗaukan ɗayan ma'ana biyu a istilahin da ake amfani da su a cikin hausa ko dai wanda ya bar garinsu zuwa wani gari domin neman ilimi galibi ilimin karatun ƙur'ani ko kuma tsarin da ake kira karatun allo ko karatun tsangaya ko kuma wanda bai ma bar garinsu ba amma dai galibi iyayensa ma ba sa morarsa sosai sun ba da shi ga mai karantar da shi ko da yake a gidansu yake kwana a gidansu yake cin abinci amma dai ga malaminsa wurinsa yake karatu to musamman ma kashi na farko na su almajirai waɗanda ke barin garinsu zuwa wani gari domin yin karatun alkur'ani suna yin bara ko dai saboda iyayensu da malamin da ke koyar da su ba su yi wani tsari da zai sa a rika ɗaukan ɗawainiyansu ta hanyar mas'uliyar iyaye su rika kai wa 'ya'yansu dukkan abin da suke bukata ba su ci gaba da karatu a can kamar yadda misali a makarantar boko ake yin bodin iyaye su suke ɗaukan nauyin 'ya'yansu akwai tsari da ake na biyan kuɗin makaranta wanda da wannan kuɗin ne za a sai abincin da yara za a yi rika musu abinci suna ci bayan wannan iyaye duk ƙarshen wata ko kafin ƙarshen wata ko kuma bayan wata biyu gwargwadon dama da sukuni da hali da kuma tazarar da ke tsakanin garin da kuma inda suke karatun akan ɗauki abinci a kai masu ƙananan abubuwa wanda ake kira provisions sa'annan kuma za a kai masu kuɗi domin sayan abubuwan yau da kullum to kasancewar a makarantun irin waɗannan na allo ɗin babu wannan tsarin da zai sa iyaye su biya kuɗin makaranta ko su kai ma 'ya'yansu abinci ko kayan abinci da sabulun wanki da na wanka da makamancin wannan sai ya zama waɗannan yara tun da malaman ba su da halin da za su iya ɗaukar ɗawainiyarsu musamman da yake suna da yawa wani malamin ma yana da almajirai sun kai ɗari wani ma sun fi ɗari wani yana da talatin arba'in gwargwadon yanayi akwai wanda za a iya samun ɗalibai a wurinsa sun fi ɗari biyu da hamsin kuma shi karan kansa ba wata sana'a ce ke mai ƙarfi ba kila yana noma amma gonakin noman ma yanzu ba su ko kuma bai mallaki gonakin ba don haka shi kansa malamin a wasu lokutan yana dogaro ne da irin waɗannan ɗalibai nasa su nemo abinci ta hanyar bara su kawo shi ma ya ciyar da kansa da iyalinsa kuma tun da dai suna bukatar sa silifas suna bukatar su sai ainihin parastamol in ba su da lafiya ko da kuwa a ɗin din ne kawai suna bukata su sai sabulun wanka da sabulun wanki suna bukatar kwalama a dan ciwara a ci wancan a ci wancan a ƙarshe suna bukatar kuɗi to tun da babu kuɗin ba kuma yadda za a yi a basu abin da suke bukata a ƙarshe sai dai su je su bara wani lokaci ma malamin ne da kansa zai sa su je su yi baran domin su samo mashi kuɗin da zai ɗauki nauyin nasa iyalin don haka sai ka ga cewa a irin waɗannan wurare da ake da makarantun allo wanda mutane suka zo da garuruwa galibi waɗannan almajiran ko ɗaliban ba sa kubuta daga bara amma ɓangare na biyu na almajirai waɗanda su ba su bar garinsu sun tafi wani gari ba galibi ba a cika samun bara a cikinsu ba don ya iyaye za su tura ‘ya'yansu wajen malami da yake unguwa kaza ko yake layi kaza kusa da su yaran za su je siyo karatu in an tashi su dawo gida su ci abinci a gida su kwana a gida don haka galibi ba a cika samun bara a tsakanin irin waɗannan almajiran ba to banda almajirai masu yawo gida-gida suna allazi wahidin allah da girma yake suna cewa ko ɗan kanzo da sauransu banda irinsu wanda za ka iya ganin su a wuraren da ake sai da man fetur kamar gidajen mai kenan ko wuraren da ake sai da abinci ko tashar mota inda ake shiga mota ko wuraren da ake shiga keke na fef ko makamancin wannan wani lokaci ma ka gan su a ainihin wuraren da ba su dace ba wuraren club club da ake karta ko caca ko ludo ko ma gidajen karuwai masu zaman kansu in a wuraren akwai irin waɗannan gidajen duk sun tafi da sunan sigara saboda suna bukatar su ci abinci wani yaron da ka gan shi kai ka san cewa ko shakka babu yana bukatar abinci wani za a gan shi jaga-jaga gaja-gaja ba wanka ba wanki tufafi ya dagu ga alamar yunwa ga alamar rashin lafiya kuma iyayensa uwa da uba suna suna da rai suna garin su can wani wuri sun ɗauko ɗan sun kawo shi ko kuma malamin ya je an ba shi wani lokaci har a roƙi malamin ce ya haƙuri ya haɗa da wannan yara wasu burinsu a yi karatun saboda tunanin da suke da shi na shubuha cewa ba a samun albarka a karatun Alƙur'ani sai an yi irin wannan wahala waɗansu kuma suna ganin cewa ɗawainiyar yaran ta yi musu yawa sun yadda dai su haife su amma kuma su sallama su su kai su wani wuri daban domin a ɗaukar masu nauyinsu waɗansu kuma suna haka ne domin 'ya'yan sun zama kangararru don haka tun da sun kangare bari a kai su makaranta can a huta da wahalarsu to amma abin da zai baka mamaki a wani lokacin wani yaron ma ɗan shekara uku ne ko shekara hudu ko biyar bai ma kai lokacin za a san shi a matsayin kangarare ba amma an ɗauke shi an kai shi irin wannan makaranta wanda hakan ke nuna watakila an yi ne da tunanin albarka na cikin yin irin wannan wahala idan yaran sun fara girma waɗansunsu sukan dace samu aikin yi a gidajen mutane wankau wanke-wanke shara ɗebo ruwa wanke mota da ƙananan abubuwa dai a ɗan aike su kai nika su siyo cefane da sauransu ta haka a riƙa ba su abinci irin waɗannan yaran galibi in allah ya taimake su sukan kubuta daga bara wasunsu kuma sukan ƙara da bara ɗin bayan wannan ma to wannan kashi na farko kenan na mabarata kashi na biyu na mabarata a cikin wannan ƙasa tamu su ne nakasassu da marasa galihu ana samun nakasassu wanda suke da larura ko ta makanta ko ta kuturta ko ta rashin ji wato kurumta kenan ko kuma wata larura dai ta nakasa shan shanyewar jiki ko laluran ciwo kamar masu ciwon kansa kansar nono ko kuma kansa ta ka ko ta ƙafa za a gan su dai a kan titi suna bara su je tasha suna bara su je wurare daban-daban suna bara da sauransu kashi na uku na mabarata su ne wanda za ka gan su manya ne galibinsu ma suna da lafiya illa iyaka dai ba sa zuwa ne su aikin da za su neman wa kansu abin da za su rayu da shi ko kuma matasa hirɗa-hirɗa da 'yan mata gandama-gandama ka gansu sun je suna bara a gidajen mai ko a filayen da ake taruwa ko kuma wuraren da ake shiga mota ko kan tituna ko makamancin wannan ko da kuwa da nau'o'i ne da salo-salo da usulubai mabambanta wanda ba lalle ya nuna kamar su dinnan irin na nakasassu ne bara tasu to duk waɗannan ɓangarori guda uku in dai abin da suke sunan shi bara to bara dai bara ce illa iyaka ana iya samun wani na nashe zama ka iya cewa asali ja masa aka yi kamar misali irin wa'annan yara ƙanana waɗanda ake sallama su ga malamai su tafi da su wani gari da sunan karatun allo ko tsangaya ta yadda za su waye gari sai sun je sun bara wanda a yanzu maganar da ake yi ana kiyasta cewa ana da almajiran da ba su gaza miliyan ɗaya ba a arewacin najeriya almajirai ƙanana 'yan shekara hudu ko biyar zuwa shekara goma sha biyu ko sha uku ana da kusan miliyan ɗaya suna yawo akan tituna to in ka dube su ka iya cewa watakila an ja musu iyayensu sun sakaci saboda ba su fahimci cewa kila haihuwa dinnan ni'ima ce baiwa ce kuma 'ya'ya amana ce da allah zai tambaya a kanta Allah ya ɗora musu wajibcin tarbiyyar 'ya'yansu da kula da su da ɗaukan nauyinsu ta hanyar ciyarwa da tufatarwa da ba su wurin zama da kula da lafiyarsu da ilmantar da su da sauran abubuwan da suke bukata na yau da gwargwadon ikonsu su ɗauki 'ya'yan su kai ma wani a wani gari ta yadda 'ya'yan za su je su zauna can ba za su zo su ci abinci a gida ba ba kuma wani tanadi da aka yi musu na kai musu abincin ko tufafi ko magani ko wasu abubuwa na lalurar yau da kullum wannan sabawa Allah ne kuma butulcewa ni'imar Allah ce da ya yi ta ba da haihuwa kuma hakan yana nuna tsantsan jahilci ko kuma rashin fahimtar haƙiƙanin manufar haihuwa da kuma yadda Allah yake so iyaye su yi mu'amala da 'ya'yansu a ɓangaren nakasassu a wani lokaci laifin na al'umma ce wasu lokutan laifin na hukuma ce waɗansu lokutan kuma laifin na su na kasassun domin na kasar da za ta sa mutum ya kasa moruwa ya kasa yi wa kansa amfani wannan na kasar kamta ta kai matuƙa domin idan mutum yana da gurgunta bai iya tafiya amma Allah ya sa yana da idanuwa da kunnuwa yana ji ya za a yi ba zai yi amfani da kansa ba mutane nawa ne muka sani masu kishi kishin zuci wanda ba kawai suna iya ɗaukar ɗawainiyar kansu ba suna da sana'o'in da suke ɗaukar ɗawainiyar wasu da yawa kuma guragu ne a keke suke tafiya wasu ma keken ba su da ita gungurawa suke yi a kafa suna rarrafe ko jan gini. akwai waɗanda suke makafi ne musamman a wannan lokacin da za ka iske su masu ilimi babu idanuwa amma za su iya karantarwa za su iya mutane bayani na ilimi saboda sun je an koya musu tunda a yanzu an samu dubarbaru da hanyoyin da za a koyar da wanda baya gani inda Allah ya sa yana ji yana kuma da gaɓuɓɓa kamar hannu hannuwa da yatsunsu da kafafuwa hakanan waɗanda suke da lura ta rashin ji wato kurumta kenan za mu ga cewa an samu yanayi a yanzu da alhamdulillah ake iya koya musu abubuwa da dama na ilimi kuma dama ko da mutum Allah ya sa yana da lurar rashin ji ai in dai yana gani yana da kafafuwa ai kuma zai iya yin waɗansu ayyuka na sana'o'i da sauran abubuwan da zai sa ya rayu baya bukata a dalilin kurumta ya tafi ya je ya bara baya bukata a dalilin kurumta ya mai da kansa koma baya mara kishin wuce bayan wannan sauran marasa galihu musamman irin wanda suke da rauni a kwakwalwa hankalinsu yana da rauni wanda kila ake ce hai daga sahuhu ko gaula saboda rashin ƙwarin kwakwalwa bai iya fahimtar abubuwa yadda ya kamata ko su a yau akwai makarantunsu akwai yadda ake akwai a musu sana'o'i da sauransu to wanda duk ya zama yana da irin wannan nakasa ko ta waya ko larura kuma yana da iko da dama da halin da zai iya ɗaukan ɗawainiyar kansa domin ya koyi sana'a ya yi ma kansa gata in ya je ya yi bara to wannan ya yi ma kansa babban laifi ya saɓawa Allah kuma ya saɓawa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma bai da uzuri a cikin wannan idan ya zamanto ba zai iya ɗaukan nauyin kansa ba to yanzu mas'uliya za ta koma kan jama'a al'umma ko unguwa in ya zamanto mutane ba za su iya karo-karo su wani tsarin da zai ba dama su ɗauki nauyin irin waɗannan mutane ba don raba su daga barace-barace da roƙo da makamantansu to an samu matsala zai zamanto al'umma ta yi laifi watakila shi in ba yadda yadda zai je koyi wani abu din ai dole dai kuma ya rayu da haka in ya je bara bai dai kyauta ba amma kuma akwai dalilin da ya sa shi je bara idan al'umma ba za ta iya ba saboda wani abu ne wanda yake da alaka da wasu abubuwan da ba a iya samar da su sai ta karkashin hukuma to wajibin hukuma ce ta yi wannan ayyukan idan hukuma ba ce wannan ba to ta sabawa ainihin amana ko ta ci amanar da aka dora mata idan shugaba bai wannan ba ko shugabanni ba su yi wannan ba kowane shugaba gwargwadon inda yake shugabanci to an ci amanan waɗanda ake wa shugabanci ga sai na umar kuwa ibn al-khattab radiyallahu anhu yana cewa wata rana ina tsoro kada Allah ya tsai da ni a ranar kiyama ya tambaye ni game da akuya guda ɗaya wanda a dalilin rashin kulawa na bari kyarkeci ko kura ta cinye dabba ba a cikin gari ba kila a daji ko kuma a wajen gari don haka waye gari ga mutane wanda su ma mutane ne halittar Allah ce amma Allah ya jarrabe su da larurori ta yadda ba za su iya yin kazar-kazar irin yadda sauran mutane ke yi ba suna buƙatan tallafi da taimako domin ba za su iya makansu abubuwa ba sai da wannan tallafi sai ya zamanto al'umma kuma ba za ta iya musu ba hukuma kuma tana da damar ta yi sai ba ta yi ba to hukuma ba ta kyauta ba amma ɓangare na uku na mabarata wanda muka yi magana a kansu a baya su ne waɗanda suke masu ƙarfi da lafiyar jiki ko kuma ko da ba lafiyar amma rashin lafiyar bai kai matsayin nakasa ba babban mutum magidanci ko matashi ko matashiya ko dattijo ko dattijuwa a wayi gari suna bara to waɗannan kan babu wani abu da za a faɗi game da su face abin da suke yi ba su ba su dace da shari'a ba sun saɓa wa shari'ar Allah dangane da abin da suke bara na da illoli da yawa ga yinta da al'umma da ma ainihin addinin musuluncin gaba ɗaya don ko ba komai dalilin wannan yana iya jawo wa al'umma wani abu na kyama da wulakanci da kallon biyu ahu da makamantansu yana daga abinda ke nuna illo illa ta bara cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsawatar game da roƙo ko bara ba tare da tsananin larura ba ballantana a mai da bara a matsayin sana'a al'imamu muslim ya ruwaici hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa kabisa ibn mukharik ya ce masa ya kabisa innal mas'alata harumat illa fi salatin ya kai kabisa wasu kan karanta da kubaisa roƙo bara haramun ne sai a yanayi uku a yanayi uku kawai rajulun tahammala himalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yu'addiha mutumin da ya ɗauki nauyin biyan haƙƙin da ke kan wani domin shi wannan wani ya samu sauƙi ya huta da wahalar da ɗawainiyar cewa dole ya biya kamar a ce yanzu mutum ya ci bashi kuma ya kasa biya kuma ya zama za a kai shi kurkuku a dalilin wannan a tsare shi ko za a ci mutuncinsa ko za a sai da wasu kayayyakinsa wanda in aka saida zai shiga cikin tagayyara sai wani ya zo ya ce to ni na ɗauki nauyin bashin da ke kansa ko haƙƙin da ke kansa ne zan biya don dai ya kubutar da shi wannan mutum daga wulakanci ya kubutar da shi daga zuwa kurkuku ya kubutar da shi daga wulakanci da sauransu sai kuma ya zama shi da ya ɗauki wannan nauyin kuma sai ya zama bayi da abin da zai biya to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya halasta gare shi ya yi roƙo don ya tara kuɗin da zai biya wannan bashin ko wannan nauyin ko wannan haƙƙin da ke kan wancan wanda shin zai ɗauka a madadin da zaran ya samu kuɗin da zai biya wannan in ya biya to kar ya ƙara roƙo kar ya ƙara tambaya Sun mayum yumsiku daga nan sai ya kame ba maganan ya ci gaba kuma balle ya mai da hakan sana'a wa rajulun asabatu ja'iha ijtahat mala fasa'ala hatta yusiba sadadan min Aishi aw qiwaman min aishin thumma yumsiku sai mutum na biyu mutumin da wata musiba wani bala'i wata annoba ta auka masa ya zama wannan annoba ko wannan musiba ko wannan bala'i ya tafiyar da dukiyarsa ya halakar da dukiyarsa kama a ce gobara aka yi gobara a gidansa gidan gaba ɗaya ƙone kurmus ɗan kayan abincinsa suka ƙone kurmus ba yi da ajiya a banki ba ya da albashi dama sana'a yake fita ya kai ya kawo yanzu ya rasa gida ya rasa abinci ya rasa tufafi kuma ba wani wanda ya tunanin ya kawo masa tallafi ko wata jama'a ta kawo masa taimako daga shi sai kayan jikinsa matarsa daga ita sai kayan jikinta 'ya'yansu daga su sai kayan jikinsu to ya zai a irin wannan hali ya halasta gare shi ya yi roƙo ya halasta gare shi ya yi bara don ya samu ɗan abin da zai ci ɗan abin da zai ci daga nan ya kame ba zai ci gaba da nema ba ba zai ci gaba da roƙon ba ba zai ci gaba da bara ba bal ya koma ya ci gaba da sana'a wa asabatu hajatun aw faqatun hatta takallama thalathatu min zawil hijamin qaumi fayas'alu hatta ba kiwaman min aishin thumma yumsiku da mutumin da tsananin bukata ta same shi ko kuma tsananin talauci ya same shi har ya zamanto mutane uku daga cikin mutanen garinsu ko unguwansu ko layinsu masu hankali da sanin ya kamata har aka samu mutane uku sun fito suna cewa kai lallewa na fama da wahala gaskiya wane ya shiga cikin wani hali gaskiya wane yana cikin tsananin bukata gaskiya wane yana cikin tsananin talauci to irin wannan mutum wanda har wasu mutane uku masu hankali suka ga lallai yana cikin tashin hankali har suna bayani a tsakaninsu to wannan zai iya roƙo zai iya bara don ya samu ɗan abin da zai ci ɗan abin da zai rayu da shi daga nan ya kame ba zai ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa ma siwa zalika fa huwa suhtun duk wanda yayi bara ko yayi roko domin a bashi kuɗi ko wani abu ba dan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda uku ba to abin da yayi haramun ya wa Allah an bashi abin da zai zame masa jidali a nan duniya da lahira yana daga illolin bara cewa babu albarka cikin abin da duk mutum ya samu ta hanyar naci wani almajirin in ya zo ya same ka ya fara maka roƙo ya fara maka bara sai hankalin ya tashi ko da ƙananan yaran da muke magana almajirai wani lokaci suka shiga gidan mutane suna bara hankalinka sai ya tashi duk ba a daɗe ba ina jin bai wuce sati ɗaya mako ɗaya ko mako ɗaya da rabi ba wani almajiri ya zo gidana bayan ya zo ya tsaya daga ƙofa inda ma waɗanda ke cikin gidan ma ba za su ji shi ba ya tsaya daga bakin gate kuma daga bakin gate zuwa inda gine-ginen suke da ɗan nisa ya tsaya yana bara ban ce masa dai komai ba har ya gama ya tafi dalili zuwan nasa ya dace da sauran almajiran da suka ga gidan aka ba su abin da aka ba su sun riga sun fita kenan saboda haka da wahala shi ya samu wani abu wato da ya fara bara a kiyasi na ya kai minti biyar in yayi yayi sai ce iya kin kira ni ne ban ji ba iya cewa kika yi in zo ban ji ba haka yayi ta yi ina jin su dai matan gidan ma gaba ɗaya ba wanda ya ji abin da yake ni ma saboda na fito ne ina jin na zo ko ɗaukan wani abu ne a mota shi ya sa ma na ji to ba yaro wanda kila yunwa ce ta sa shi ma hakan ba za ka ga manya a gidan mai ko a bakin inda ake ba da hannu inda motoci ke dan tsayawa ko kuma wurin da 'yan sanda ke tsayawa domin su binciken motoci ko kuma lura da tsaro ta yadda za a iya samun motoci sun jeru a lokaci daya a tsaye ko a gidan mai kamar yadda na ce ko a wasu wurare dai ko wurin aiki ko gidan biki ko makamancinsu idan suka fara magana suka fara bara sai hankalinka ya tashi to irin wannan nacin wanda duk aka shi abu a dalilin wannan nacin matukar dai ba ya shiga cikin irin waɗancan mutane da aka yi maganarsu ba wanda suna buƙatan ɗan abin da za su ci ne a wannan lokaci kuma babu yadda za su yi sai sun wannan bara ba to duk wanda yake ba haka ba ne musamman wanda yake ya mai da wannan bara sana'a to ko shakka babu ba albarka kwata-kwata cikin abin da ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da al bukhari ya rawaito ya ce yana wa Hakimu ibn Hizam nasiha yace masa ya Hakimu inna hadha mala hulwun khadirun faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhadahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai hakim ka sani kaga dukiya da kake ganinta wannan dukiyar da kake ganinta kowa yana sha'awarta ko shakka babu bace mai daɗi kuma gani a ido ma yana daɗaɗa mutum rai kuma wannan ai haka ne kuɗi ko ba naka bane in dai ka san yana ka, sai ka rika jin kana da wani nau'in security security saboda dai in ta ɓaci za ka ɗauka ka kashe ko me zai faru ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faman akhadahu bi sakhawati nafsin wanda duk ya karbi kuɗin mutane ya samu kuɗi daga hannun mutane domin bisa wato bisa ganin damansu bisa jin daɗin ransu ba don an takura su ba don an matsa masa ba don sun kosa a tafi a basu ba bisa jin daɗin su kawai sun zo wucewa suka ɗauka suka bada burika na hufi to za a sa mashi albarka cikin wannan abin da ya samu wa man akhadahu bi ishrafi nafsin wanda ko duk ya karɓi kuɗin mutane ko dukiyar mutane ko abincin mutane ko wani abu na mutane ba bisa daɗin ransu ba sai dan ya nace ya dage ya matsa ya ƙi tafiya ya yi ta yi har suka ƙosa da shi suka gaji ya leko ya gyaran murya an gansa ya koma ya ƙara gyaran murya ya ce an kira ni ne ban ji ba cewa aka yi zuwan karɓa ban ji ba kun ga shi ne ishraf nafs to wanda ya wannan lam yubarak lahu fi ba za a sa mashi albarka cikin abin da ya samu wa kana kalladhi ya'kul zai zama kamar wanda yake ta cin abinci a cikin yake ta durawa a cikin sa abinci wala yashba'u amma kuma baya koshi abu na uku da ke nuna illar bara shine mayar da bara a matsayin sana'a alama ce ta naci naci ne wajen karban abin hannun mutane domin yau ya fito ya yi bara gobe ma ya fito ya yi jibi ma ya fito ya yi ya yi a nan gidan ya yi a can gidan ya yi a wannan layin ya je can kasuwar ya je gidan mai ya je inda ake ba da hannu ya je inda ake tsaye da motoci to abin da yake yi sunan shi naci gashi kuma can baya an gaya mana wanda ya abu da naci ba za a sami albarka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithin da al'imamu abu dawud da annasa iskar wato ya ce man sa'ala wa lahu qimatu uqiyatin faqad alhafa wanda duk ya roki mutane ko yayi bara domin a bashi kuɗi ko a bashi wani abu na dukiya alhali yana da kwatankwacin abin da ya kai kimar ukiya ɗaya to wannan yana cikin masu naci mece ce ukiya an kiyasta ukiya da dirhami hamsin wasu suka ce dirhami ashirin idan muka duba za mu iya ganin cewa da yawa daga mabarata ba su da wannan adadin amma kuma da yawa daga cikinsu suna da ninkin wannan yadda akwai waɗanda aka san su kamar ni akwai wadda na sani lokacin muna ƙanana ta rasu allah ya kanta tana bara wannan mata da kudin bara ta gida gidaje wajen guda uku ana ha gidaje uku da bara kullum kuma sai ta je ta bara in ka ganta mudu-mudu mudu-mudu tana bara ta nace amma da wannan kudin baran har ta gina gidaje uku akwai almajirin da za a same shi ko an yi haɗari ko wani abu ya baru a duba a jikinsa a lalita akwai naira dubu ɗari ko biye da haka an sha samun irin wannan musamman a kudu akwai wanda a gida abin da yake da shi kudi ne mai yawan gaske ya zarce 200,000 bai hana shi gobe fito ya bara ba wani ma yana da kusan miliyan daya bai hana shi fito ya bara ba ya yi yau gobe zai yi je ya yi in kaga bai yi gobe ba to ya mutu ko kuma wata lalura mai tsanani ta hana shi to kun ga wannan mai naci to amma ko wanda bai da abin da ya kai ukiya din shin an ba shi dama ya yi ko ba a ba shi ba wannan za mu ji nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi tir da wanda ke amfani da zamba ko kushe ko naci domin ya kai ga biyan bukatarsa duk wanda zai zo ya kushe mutane saboda ba su ba shi ba ko sun ba shi ɗan kaɗan duk wanda zai zo ya yi mutane zamba cikin aminci ta hanyar yaudaransu ya nuna yana da tsananin bukata kamar yadda za mu gani mata saboda lalacewan al'amura har ƙauyuka suke zuwa su ɗauko hayan yara ƙanana musamman aka ce akwai tagwaye kuma su iyayen suna cikin talauci sai wata wadda take fitsararriya mara tsoron Allah sai ta je irin wannan gida ta yi hayan waɗannan yara ta goyo ɗaya ta sabo ɗaya ba ta kasuwa ba ta wurin tarurruka ba ta gidan mai ba ta ainihin wurin ba da hannu da sauransu tana roƙo tana ainihin bara a madadin waɗannan yara kuma yaran ma ba nata bane wata ma da ka ganta ka san ba yayanta bane saboda shekarunta ya nuna da wuya ta sake haihuwa abinda ta samu a ƙarshen yinin ko ta raba biyu ko ta raba uku ta ɗauki nata ta kai ma waɗancan kasansu wannan shine hanyar rayuwata maza ma suna wannan musamman a hanyoyi na ƙauyuka a ƙauyuka da ke kan manyan tituna za su ɗauko wani nakasasshe su rungumo shi ko sako shi ba su da alaƙa ko ta kusa ko ta nesa da shi amma za su ɗauko shi domin su samu abu ta hanyarsa su je su ba da abin da za su ba da su rike sauro ga wannan zamba ne cikin aminci wani kuma buhu zai ɗauko da safe kullum da safe zai ɗauko buhu duk wanda ya gani zai tsaye da shi ya ce masa ka taimaka mani gidana ba abin da zan ci ina ne ko na samo tiya ɗaya wani za ga alamar akwai masara ko dawa ko gero a ciki na samo tiya ɗaya ina neman kuɗin nika ne naira hamsin idan ka bashi yana tashi zai je na gaba ya gaya masa irin wannan haka zai yi tun safe har yamma wani kuma buhu zai ɗauka ya wanka ya kwalliya ya ɗora buhun nan akan babur ko a keke ya fita bayi da inda zai je ya kasuwanci ba zai je noma ba ba zai je kiwo ba ba zai je aikin leburanci ba ya fita ne kuma zai dawo da abinci kullum kuma haka yake yi ya ciyar da jalinsa ta hanyar mai galibi ta hanyar zambo me zambo shine a yaudari mutane a gaya musu wani abu wanda zai nuna kamar ana cikin tsananin bukata a yi masu ƙarya a yaudare su a ha'ince su wani kuma zai zo ne yana da lalura kamar ciwo gyambo haka wannan gyamban shine abin neman kudinsa ko nawa aka tara mashi ba zai je asibiti ba da ya zo zai bude maku ku ga abu dau duk yana wari ko nawa aka tara aka bashi ba zai je asibiti ba shi hanyar sa kenan kuma kasuwa ta bude wani ko wata wata kana zuwa za ta kwara nonanta yana ciwo ya kumbura him ko nawa za a bata ba za ta ji asibiti sai dai in a ɗauke ta a ta wata ma an kai ta za ta gudu domin in ta bari aka yi magani ta gama samun kuɗi wani lokacin ana waɗannan bayanan wani sai ji kama almara ake baɗi amma haƙiƙa ne abinda ke faruwa ne wani ma don tsabagen lalacewar lamarinsa zai zo ya ce maka an masu mutuwa ne likafa da ne tun tunda ba ɗabi'ar ba ce ajiye likafa ne galibi sai dai aje a siyo in ka ga an ajiye galibi a mataki na kwamiti ne ko na ƙungiya amma ba ɗaiɗinku ba to kuma ɗaiɗinku mutane zai samu sai ka tausaya masa ka tuna cewa yadin likafa ne alawayo ko ɗan madina bai wuce naira ɗari biyar ba kila saboda haka sai ka ɗauko ɗari biyar ka ce to aje a ci gaba kuma a nemi ciko haka zai bi gidajen mutane ko kuma wuraren da mutane ke zama sai ya samu ɗari biyar ko ɗari biyu in ya dace a hannun mutum ashirin a wannan rana in ya samu naira ɗari biyu a hannun mutum ashirin ya samu nawa dubu hudu ko da naira hamsin hamsin ya samu a hannun mutane goma ya samu ɗari biyar a hannun mutane ashirin ya samu dubu ɗaya wanda yake aiki a jihar kaduna yau aka ɗauke shi aiki yana da diploma ko nce a wata nawa ne albashin shi ya kai dubu talatin bai kai ba kenan abin da ya samu a wannan rana ya fi mai aiki da zai bar gidansa tun safe karfe takwas ko tara ba zai tashi ba sai karfe hudu banda kudin mota da zai yi banda abincin da zai ci albashinsa bai kai na wannan mai bin wannan mummunar hanyar ta yaudara da zamba don ya samu abin da zai samu ba to irinsu ne zan Allah su sama ya tir da su ya yi Allah wadar da su a cikin hadithin da al'imamul bukhari ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ta isa abdul dinar wa dirham wal katifa wal khamila in utiya radiya wa in lam yuta lam yarda tir da bawan dinare bawan dirhami bawan katifa bawan bargo ko matashi mana wanda kawai yana so ya ji daɗi ne shi bai sanya wahala ba ruwan shi wahala shi so yake kawai ji daɗi ka je ga irin waɗannan almajiran mai suke ci a gidajen mutane da yawa masu ayyuka ƙananan aiki na gwamnati ba sa cin wannan a gidajen waɗanda ke zuwa su leburanci su ɗauki kaya a ka kankare a ka ba sa iya cin wannan amma shi almajiri ne bara yake amma yana cin fiye da wannan in otsiya radiya in an bashi zai ji daɗi ya yadda da kai ya yabe ka ya ce kai mutumin kirki ne Wai in lam yuta lam idan baka bashi ba baya jin daɗi sai ma ya zage ka ya maka kushe ya faɗi maganganu na aibi a kanka bara ko roƙo na haifar da ƙasƙanci ga mutum a duniya da lahira domin al'imamul bukhari ya roci hadithi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma ya zalun rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yawmal qiyamah laisa fi wajihi muz'atu lahmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma yazalu rajulu yas'alun nasa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane hatta ya ce yawmal qiyama har dai a ranar kiyama ma zai zo laisa fi wajihi muz'atu lahmin babu ko tsoka ɗaya a fuskar shi daga cikin ukubar da za a yi masa a lahira shine zai tashi ya je gaban Allah babu nama a fuskar shi sai dai kwarangwal saboda mene saboda ya riga ya zubar da mutunci mutunci a ina yake a fuska ya zubar da mutuncinsa a wajen roƙo a wajen bara a wajen maula a wajen bambadanci, a wajen son cin bagas don haka bai da sauran kima a ranar lahira zai tashi babu ko tsoka ɗaya a fuskar shi sai dai ƙwarangwani haka nan a wani hadisin wanda al'imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i suka ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innal mas'alata kaddun ya kuddu bihar rajulu wajha illa an yas'alar rajulu sultanan au fi amrin labud da minu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal mas'alata bara ko roƙo kaddun kaddun ya kushi ne ƙwarzane ne kankarewa ne ya kuddu bihar rajul wajha da mutum yake wa fuskasa wasu ka ce a kaddu na nufin wani abu ne da ake goge abu da shi kamar lauje ko kuma kamar magurjin kafa dutsen goge kauje ba karta ake da karfi ba ko kuma a ce a samu kwano a huhuda da kusa domin a rika kankare kubewa ko wani abu mai kama da haka to kamar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta bara ya siffanta roƙo abu ne da mutum yake kurza yake gurza yake kartar fuskarsa da shi allahumma sai dai idan mutum zai je ne ya samu shugaba ya roƙe shi domin shugaba shi yake gudanar da dukiyar al'umma dukiya ta al'umma ce je ga masa to yalla abubuwa sun lalace ko abubuwa sun yi tsauri gashi kaza kaza kaza ko kuma cikin abin da ba makawa ne sai ya roƙa in bai roƙa ba zai shiga cikin halin ne yasu to kaga in wannan ne kuwa ai ba zai zama sana'a ba kuma domin zai zama na wannan lokacin ne bayan shi za a daina haka na la imamu ahmad ya roƙi hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man sa'alan nasa mas'alatan wa huwa anha ganiyun kanat shay'an fi wajhihi wanda duk ya roƙi mutane dukiyarsu ya roƙi mutane wani abu alhali bai da bukatan wannan abin to ba zai yi haka ba face ya zame masa wulaƙanci da ƙasƙanci sai ya zame mai tabo a ranar ƙiyama a fuskarsa kun ga kenan a can baya da aka yi magana akan wanda yake da ukiya ɗaya? yanzu an dawo duk wanda ya zamanto ya mai da bara ko roƙo sana'a to ya fada cikin rikici ko da abin da ya mallaka a duniya bai kai ukiya ba ɗaukar roƙo ko bara a matsayin sana'a alama ce ta jahilci game da addini domin sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu kamar yadda zo cikin littafin ihya dini na abu hamid al-ghazali rahimahullah ya ce la yaqudu ahadukum an talabin riski kada ɗayanku ya zauna ya ƙi neman arziki ya ƙi tashi ya nema wa ya ƙuli ya ce allahun marzukuni ya allah ka azurta ni kada ɗayanku ya haka ya zamanto ba zai tashi nema ba yana jiran a kawo a bashi ko kuma zai neman amma ba ta hanyar da shari'a ta yadda da shi ya rika cewa allahumma rizukuni ya allah ka azarta ni umar dan khattabu radiyallahu anhu yace kada mutum ya haka faqad alimtu umar yace domin kokun kun sani anna samaa ita sama la tumtiru zahaban wala fidda ba ta yin ruwan zinare ba ta yin na ba sai an tashi an nema sai an gwagwarmaya sai an kai an kawo sai an wahala da sauransu hakanan a cikin musnad na al'imami ahmad ya zo cewa an tambayi al'imamu ahmad ibn hanbal aka ce masa mata ƙulu fi man jalasa fi baitihi au masjidihi wa ƙala la'amalu a'malu shay'an hatta ya'tiya ni mai me ka ce game da mutumin da ya zauna a gida ko ya zauna a masallaci ya ce ni ba zan yi kowane irin aiki ba ina nan bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci ina nan har sai arziki na zo mani mai za ka ce game da wannan in ji manzan Allah in ji mutumin da ya tambi al'imam Ahmad sai al'imam Ahmad ya ce haza rajulun jahilal ilma ai wannan jahili ne domin mai ilimi ya san sai an tashi an nema bara ko roƙo na jawo mummunar makoma a lahira idan mutum bai tuba ba domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cikin hadithin da al’imamu Abu Dawud ya rawaito man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa inna ma yas'alu jamra in sha'a falyukilla wa in sha'a falyukthir manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wanda duk ke roƙon mutane dukiyarsu don shi tasa ta ƙaru don tashi ta ƙaru to yana tambayan su wuta ne garwashin wuta yake roƙo saboda haka in ya ga dama ya roƙi garwashi mai yawa in ya ga dama ya ɗibi kaɗan yadda duk ya ga dama ya saka a cikinsa haka na al'imamu ahmad ya roƙi hadisi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce man sa'ala wa inda ma yugunihi fa inna ma ya yastakthir min na nari jahannama man sa'ala wanda duk ya bara ko ya roƙi mutane wani abu wa inda ma yi yugunihi alhali yana da abin da ya wadace shi ya ci a wannan rana amma ya je roƙa ya je ya bara fa inna ma yastakthiru min na nari jahannama to yana yawaita ma kansa wutar jahannama kalu ya rasulallah sai sabai suka ce ya manzon Allah wa ma guni wani adadi ne to zai ishe shi ta yadda in yana da wannan in ya wuce haka in yana da kwatankwacin wannan amma ya bara ko ya roƙo ya ainihin yawaita ma kansa wutar jahannama ne menene adadin da za a ce yugunihi ya ishe shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma yugaddihi aw ashihi, abinda zai ci da rana ko abinda zai ci da daddare in dai mutum na da abincin rana in ya je bara ko ya je roko to ya roki wutan jahannama duk abinda aka bashi wuta ce a cikinsa ya saka ko yana da abincin dare na rana ko na dare ba amma ce na rana da dare ba ko na rana ko na dare in yana da abin da zai ci da daddare ya je ya roƙo ya je ya bara abin da duk aka bashi wuta aka bashi ta jihar jama'ar musulmi wannan abin wasa ne abu ne mai sauki a wata ruwaya wanda al'imamu abu dawud ya rawaito manzo Allah suna suna cewa an yakuna lahu shaba yaumin wa layla ya zamanto yana da abin da zai ci a wannan yinin da dare mana inda yana da abincin kwana ɗaya amma ya ƙetare ya je ya roƙi mutane ya yi bara ko ya yi roƙo ko ya yi maula ko ya yi bambaɗanci ko makamancin wannan to ya ci ma kansa wuta ne ta jahannama haka na a cikin wani hadisin wanda al'imamu ahmad ya ruwaito manzan allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce inna ahadakum abin da ya faru har manzo Allah ya faɗi wannan wasu mutane ne biyu suka je wajen shi suka roƙe shi ya ba su da ya ba su suka tafi suka samu sayyidina Umar suka ce masa ai manzon Allah ya ba mu kaza sai shi Umar ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ga abin da su wani da wani suka ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna a hadaku la yakhruju mas'alata min indi ya ha ɗayanku yakan fita da abin da na bashi ya roƙa abin da ya roƙa na bashi ya ainihin sa a hammata ya rike amma kuma abin da ya rike nan na naran wuta ne ya ɗayanku yakan zo ya roƙe ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ɗauka in ba shi ba don ya cancanta ba ba don ba yi da shi ba na san yana da shi amma ya roƙa ni kuma ba zan iya hana shi ba sai in ɗauka in ba shi sai ya sa a hammata ya riƙe amma abin da ya riƙe nan wuta ne sai sai dina umar ɗan khattabu ya ce ya rasulallah ya manzan Allah lima tutiha iyam to in haka ne me yasa zaka ba su ka ba mutum wuta kala sai manzan Allah sama ya ce fa ma asna'u to ya zan yi ya zan yi da su ya abauna illa zaka ba su yadda da komai ba sai wannan duk yadda na yi ba za su yadda ba sai na ba su ya zan yi da su ya zan yi da su sun nace sun matsa sun ki tafiya su haɗa ka da Allah su haɗa ka da iyayenka su haɗa ka da wani don darajar manzan Allah don kaza kaza kaza in kana wa iyayen ya za ka yi da su ya za ka yi da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fama asnautu ya zan yi ya na iya ya abauna illa za ka ba su yadda da komai sai wannan wa ya aballahu li albukhla ni kuma Allah ya hana ni in zama marowaci ba zai yi in zama marowaci ba in dai rowa ce a'a ba ni ba saboda haka manzo Allah sai dauka ya ba su kun ga akan mene ba a bisa daɗin rai ba akan tilas akan naci kenan wannan na nuna bara ko roko, ko maula ko bambaɗanci sharri ne mai yawa domin abu ne da ke ja masa kaskanci a duniya da kaskanci a lahira Allah ya tsari a takaice bara na haifar da abubuwa guda biyar ga mayinta abu na farko mutuwar zuciya duk mabaraci bai da zuciya yana da zuciyar da Allah ya halitta masa amma ba ta da amfani don bai san kima kansa ba bai san mutuncin kansa ba bai san darajar kansa ba baya ganin girman kansa gashi kuma Allah ta'ala ya girmama dan adam ya ce wala kad karramna bani adam hakika mun girmama dan adam mun karrama shi an dora shi an fifita dan adam akan kowace halitta ta Allah amma duk da haka sai ga mutum ya ji ya wulakanta kansa ya kaskanta kansa ya ci mutuncin kansa ya mai da kansa banzan bazara a dalilin roko ko dalilin bara ko dalilin tumasanci ko dalilin bambadanci ko dalilin maula ko makamancin wani abu na biyu da bara ke haifarwa mai yinta shi ne ɗabi'ar zama talasuru waye talasuru mara kishin kai mara kima wanda shi kawai gashinan nan ne kawai irin gatanan gatanan ku yake a cikin jama'a ba wanda yake ganin za daraja abu na uku bara na haifarwa mai yinta da kaskanci da kyama da zubewar mutunci a cikin jama'a duk wanda yake bara duk wanda yake bara duk wanda yake roƙo duk ɗan maula duk mai ɗabi'ar bambaɗanci to yana cikin kaskanci. kuma abin kyama ne a cikin jama'a ko mutuncin shi yana zubewa zubewa warwas ba yi da komai sai ga ɗan yaro ya raina shi matar shi ta raina shi ƙanninsa sun raina shi ‘ya'yan shi ba su ganinsa da kima sai don kawai wajibcin cewa iyayensu ba mahaifinsu ne dole su yi masa da'a amma ba don yana da kima kimar da ake magana kima ba abu na hudu da bara ke haifarwa mai yinta rashin albarka a cikin duk abin da aka samu Allah yana cire wannan albarka saboda mun yi bayani kuma akwai hadisai da muka kawo cewa bara ko roƙo ko maula na jawo ɗebewar albarka cikin abin da aka samu abu na biyar dabara ke jawowa mai yinta mummunar makoma mummunar makoma saboda halin da shari'a ta yi mun karanta hadisai sun kai bakwai akan wannan kiyama in ta tsaya mutum zai je gaban Allah da fuskar sakwaron gwada abu na biyu zai je gaban Allah da tabo tabbai dabbar dabbari a fuskarsa abu na uku kullum yana kartar fuskarsa ce da ainihin magogi ko magurji ko lauje yana yankan kansa yana kartan kansa abu na hudu yana roƙon wuta ne garwashi yake ci a cikinsa abu na biyar wutar jahannama yake cewa mutane su bashi don haka ma manzala suna ce in ya ga dama ya ɗiba da yawa in ya ga dama ya ɗibi kaɗan ga wannan yana nuna mene mummunar makoma ga wanda yake bara ko kuma yake roƙo ko maula ko bambaɗanci musamman in ya zama a matsayin sana'a bayan wannan bara na haifar da koma baya ga al'umma al'umma gaba ɗaya bara bala'i ne a cikinta kuma abin mamaki zai wahala ka je wata ƙasa a duniya da za ka ce gaba ɗaya ba a bara amma bara irin wanda za a gani a najeriya duk duniya kuma babu irinta domin babu wanda ke bara a ƙasashe da yawa sai wanda haƙiƙa yana cikin wani hali mai tsananin gaske kuma barasa ta wacin gadi ba sana'a ba ce wani abu ne ya taso ba yadda zai yi bai samu tallafin hukuma a daidai wannan lokaci ba kuma kun san wasu kasashe da yawa musamman na turawa su ba za wani tsarin taimakekeniya da sunan addini akwai dai social welfare kilan an sa akwai ngo in ba ka da hanya ko kuma san ba ka san za ka same su ba shi kenan to mutum na iya zuwa ya roƙo amma da ya samu wannan abin a wannan lokacin zai koma gida ba zai ci gaba da wannan roƙon har rana ta fada ba ballantana a ce dawo gobe wannan abin yake so ya kuma samu shikenan amma a najeriya nan ne kadai za ka ga yara rututu a lokaci guda mutum ashirin talatin 'yan shekara bakwai zuwa shekara goma sha uku suna bin mai sai da kosai ko mai sai da waina ko mai sai da kuli-kuli da safe a ainihin wuraren da ake shiga mota ita ta zama mai naci ka sai kayanta su ma sun zama masu naci a saya a basu alhaji za a saya ne a yi sadaka alhaji ga waina don a yi sadaka yaran sun zo sun yi layi abin mamaki mun ma samu labarin wasu ma masu sai da wainan karɓan kuɗin suke yi su raba ma yara wainan in sun raba masu ka tafi a dawo da wainan a sa a cikin ainihin kwanan kayan ta raba masu kuɗin kila rabi ɗauki rabi ta ba su rabi domin za ta sake saida abin har ya kai haka to roƙo da bara suna jawo wa al'umma koma baya ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko suna jawo al'umma rashin ba da gudunmuwa na ɗaiɗaikun mutanen da ke bara wajen samar da bukatun al'umma kowa ya kamata ya ba da gudunmuwa domin a samar da bukatun al'umma sai wasu suka ware su ne bukatun saboda haka su za a kai ma su za a ba ba sa ba da kowace irin gudunmuwa wajen kawo al'umma ci gaba arewa a najeriya muna ambatan arewa saboda nan ne musulmi suka fi yawa ka iya cewa a arewacin najeriya kashi 85 zuwa kashi 90 musulmi ne domin a jihohin da za ka samu waɗanda ba musulmi ba suna da yawan gaske ba su da yawa kila idan ban da jihar benue in ban da jihar benue ba na jin akwai wata jiha da ainihin waɗanda ba musulmi ba suka musulmi yawa babu wanda jihar a duk arewa in ban da jihar biyu watakila wani yana cewa yana iya cewa jihar plateau ba plateau musulmi sun fi yawa to sai wace jihar kuma dama kila plateau ne ma za a yi magana to musulmi sun fi yawa tabbas faɗa ka ƙara so in ban da jihar benue wace jihar ce musulmi ba su fi yawa ba sannan kuma idan banda jihar plateau da kila jihar kaduna da watakila jihar kogi watakila babu jihar da ba za ka samu musulmi sun kai kashi saba'in ba su suka fi yawa ko sun kai kashi saba'in in ban da wa'in nan uku kila ne su ma don dai koyaya ne a jihar kaduna musulmi sun kai kashi 65 zuwa kashi 70 kama ce 65 su ba su shiga cikin waɗancan sauran ba a jihar plateau musulmi sun kai kashi 55 zuwa 60 a jihar kogi musulmi za su kai kashi 60 zuwa 65 to banda su ɗin sauran duka jihohin musulmi su ne kashi 70 ko fiye da haka kaga kenan in kana magana musulmi a najeriya in ka ambaci arewa ba dan kabilanci ba ne kakan faɗi ne kawai wurin da musulman suka fewa saboda ka bada misali to yanzu a nan arewa inda muke da al'ummar da ba ta gaza miliyan casa'in ba zuwa miliyan ɗari a arewa miliyan casa'in zuwa miliyan ɗari tsagwaron mutane amma kuma muna da mabarata mabarata a kiyasi na shaci faɗi kiyasi na kirdado ba na tantancewa ba muna da mabarata yara ƙanana almajirai masu yawo a titi fiye da miliyan ɗaya sannan muna da mutane magidanta maza da mata tsakanin masu larura da marasa larura aƙalla ba za ka rasa kusa da miliyan ɗaya ba to ina za mu saka mu wa'annan mutanen dukansu inda suna sana'a ce suna taimakawa ta hanyar ɗaukan ɗawainiyan wasu suna tallafawa ta hanyar gina al'umma ai ba ƙaramin cigaba za mu samu saboda haka aibi na farko ko matsalar farko da suke haifarwa al'umma wanda ke ja mata koma baya shine su ba sa ba da gudunmawa kowace iri wajen gina al'umma abu na biyu suna jawo al'umman nan tsana duniya ta tsane mu duk inda ka zaga sai a ce mabarata har an waye gari a siyasance a nan kasar a nan kasar mene matar mai neman takara mai neman zama shugaban kasa ta ce ai almajirai ne a mataki na gwamnatin tarayya aka ce almajirai mun ji zabi amma kuma zabi mai za mu ji ƙarya aka bari ƙarya aka faɗi ba almajirancin ne a cikinmu talaucin da muke ciki a nan arewa bai kai talaucin da wasu suke ciki ba a najeriya na san muna cikin talauci misali akwai jihohi waɗanda kam ana ambatan talauci game da su akwai su ana ambata musu talauci kwarai a jihohin arewa amma duk da haka ni ban taɓa yadda da ainihin maganar da ake faɗin cewa wai inda za a raba najeriya wai jihohin arewa su ne za su fi zama mafi talauci gaba ɗaya a duniya ba wannan maganar ba haka ba ne ba haka ba ne ma'aunan da aka yi amfani da su ma'aunai ne kawai na waɗanda suka ga dama suka ba da alƙaluma aka aiki da su amma mutum ya je ya gani kamar ni yanzu ba za a gaya min haka ba domin na shekara biyu da wata ɗaya a port harcourt daga watan shida shekara ta dubu biyu zuwa watan bakwai shekara ta dubu da biyu na rayu ne a port harcourt na bar aiki na ajiye aiki na tafi can da sunan da'awa duk jihohin da ke wannan bangaren da ake kira niger delta ko south south ba inda ban shiga gwargwadon iko da kuma mafi yawan jihohin da suke south east bangaren ibo to na san talaucin da ke can na san irin talaucin da ke can saboda haka a ce wai sun mun fi talauci ba haka ne. watakila a gwamnatance wajen kudaden shiga sun fi mu arziki nesa ba kusa ba domin jihar rivers abin da take samu ya fi abin da jihar kano ke samu da haka cewa jihar rivers ɗaya ne bisa uku ko hudu na adadin mutanen jihar kano amma kuɗin da ke zuwa mun saboda albarkacin suna da man fetur ya ninninka na jihar kano wannan daban amma a cikin jama'a a ga talauci yana magana da ainihin bakinsa yana tafiya da kafafuwansa yana buɗe haƙora ɓalo-ɓalo ana gani na tabbata a can sun ninka to idan sun fi mu talauci ya aka yi ba sa bara yadda muke mu abinda muka rasa rashin kishin zuci sangarcewa da lalacewa da ɓalɓalcewa da son cin bagas da san ɗabi'ar zaman tumasanci da sakin karantarwar addininmu shi ne kawai abin da ya dame mu amma a hakan da muke ciki kasancewar ma mu muna da imani imanin nan yakan taimaka wa mutum duk da talaucin ya iya yunkuri in bai samu yau bai ce gobe zai iya samu amma su ba sa bara ba wai ba su bara kwata-kwata ba amma baran da suke ba irin tamu ba ce su baran su galibi marasa galihu masu karancin kwakwalwa su ne za ka ga wani mutum mugu ya je ya tattara su mutum goma ko ashirin ya ba su abin kiɗa su zo bakin titi su ashirin suna kiɗa ana ba da kuɗi ina karɓewa kuma abu mamaki har da mutanenmu za a ga suke wannan abu saboda haka suna bara amma barar da suke bai kai ɗaya bisa goman abin da muke ba saboda mu baran muna nema mu maida ta addini ko da suna almajiranci na masu neman karatun alkur'ani ko kuma da sunan cewa ma sana'a ce tunda an kai yanzu mutum zai fito ka je bakin titi ko wuraren da ake tsaye da motoci ko ake shiga motoci ko gidajen mai ka ji almajiri suna gaisawa da almajiri dan uwansa mabarace na kwana mun tashi lafiya ya sana'a wannan naji da kunnina ya sana'a waɗannan mutane masu yin bara da maula da roƙo suna jawo tsana da kushe ga al'umma daga sauran mutane ko a najeriya nan mun sa abin da ake cin shi yasa abin mamaki kallo ya koma sama shaho ya wa. ana zaton wuta a makera ga ta tashi a masaka al'amuranmu da ta mu. dangane da sanin me ya kamata mu yi akan wannan matsalar ta kai ga makon nan da ya wuce wata cibiya wanda wato matu hassan kuka yake shugabanta a ƙarshen taro da aka yi na ƙara wa juna sani a ina jin jihar neja tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya ko kuma wata cibiya mai ta da'awa wadda take tare da iet amina wanda muna yawan zuwa program ɗinsu da suka yi program da kuka santa a nan wurin shi kuka yake cewa santarsa cibiyarsa za ta ɗauki ɗawainiyar koya ma almajirai sana'a da ɗora su akan yadda za su dogaro da kansu wannan bayanin na fita sai mutane ca aka yi ta surutu kaza kaza kaza kaza ina za mu yadda da wannan ai ba mu yadda da abin nan ba ai suna da ajanda karkashin kasa maganar ita ce in ba lalacewa mu ma a kai ga hal lokacin da za a ga ya kamata ma ko sa ga yadda za a yi hasa faɗi ma wannan misali ai saboda mun kasa ne iyaye sun haifi 'ya'ya sun tura su wani garin su je su karatu ko don saboda ya'yan sun kwazzabe su a gida ko kuma saboda ba za su iya ɗaukan ɗawainiyansu ba ko kuma don saboda an sa musu shubuha cewa albarkan ƙur'ani na cikin ai wannan wahala kuma sun samu malaman da ke kanikanci ga ayoyin ƙur'ani suna nuna cewa wannan abin ba matsala da haɗa cewa su 'ya'yansu ba sa yi 'ya'yansu ba sa zuwa su irin wannan amma kuma suna goyon baya ko suna karfa guwa ko suna kare tsarin in an zo ana magana sai suna ba mutane fuskacin ko wato yanayin kamar ana ƙin ko ana gaba ne da karatun alkurani ko tsarin karatun maimakon su nuna cewa ba shi bane tunda sun san ba abin da ake nufi abin da ake nufi shine tsarin ɗaukan yara a kai su wani wuri su je suna wahala baya daga cikin koyar musulunci ba karatun allah ne ake kyama ba ba tsarin tsangaya ake ki ba ba haka ba ne kuma masu ƙoƙarin kare abin sun sa abin da ake ne amma saboda wata buƙatar su ko don su birge mabiyansu ko don su ci gaba da zama wato sadaukai a tsakanin mabiyansu suna ƙoƙarin karewa su kawo ayoyi su karkatar da ma'anoninsu sai masa fassara da ba wani magabaci a cikin sabai da tabi'a da ba'u tabi da ya irinta ina al'ummar da bara take sana'a a cikinta za ta ci gaba wace al'umma ce da roƙo da maula da bambaɗanci suka shahara a cikinta za ta ci gaba amma mu tana neman ta zama tana alfahari da wannan abu na hudu ko abu na uku da bara ke haifarwa al'umma na koma baya shine bara na yaɗa aƙidar zaman kashe wando da son cin bagas na ba da misali a baya akwai wanda zai fito da buhu ya ce maka bai ci komai ba iyalinsa ba su ci komai ba kuma a rana yana bukata abin zai ci in ka bashi ba gida zai koma ba zai je ya sake ne ya dawo ya ci gaba sai iya tara abin da yake a wannan yinin a wannan yinin babban ma'aikacin gwamnati ba zai iya samun albashi irin wannan a wannan yinin ko kuma ya gaya maka an mai rasuwa lakafa ne suke nema ko ya ce maka tafiya zai yi kudinsa ya kare ko yan fashi sun tare shi abin da zai iya tarawa tunda yanzu in ka ɗauka ana biyan mutum albashin dubu talatin a wata wanda karamin ma'aikaci bai samun wannan a wannan jihar da mafi yawancin jihohin najeriya to in ka dubu talatin ne ma'ana kowace rana dubu ɗaya shi mabaraci zai iya samun dubu biyu dubu uku dubu biyar a yini guda a ƙarshen wata zai samu har dubu ɗari to da shi da ma'aikacin gwamnati ba wa ya bi samu shi ya bi samu to inda yi ma'aunin samu ne ashe gara wancan ma'aikacin gwamnatin shi ma ya koma bara kaga ya haifar da me aƙidar zama son zaman kashe wando da son cin bagas abinda zai hana wancan ma'aikacin kawai ya murabus ya ritaya ya koma bara kila saboda mutuncinsa yanzu mutunci ne ya hana shi amma in dai ma'auni na samu ne gare je bara saboda haka suna yada aƙidar zaman kashe wando da son cin bagas hanya ta hudu da bara ke haifar wa al'umma kuma baya ita ce hanyar jawo wa gwamnati hasaran kudin shiga kasancewar masu bara ba sa biyan haraji ba sa ba da kowane irin abu ga gwamnati idan kana da mabarata mutum dubu ɗari biyar a arewa kawai banda wanda suka tafi lagos banda wanda suke tafiya fatakwal duk akwai su duk mutanen muna can duka suna can ba in ba jihar da za ka je ba za gansu ba akwai shekarar da aka yi ta ƙona su a ainihin jihar abia da aka yi rikici na shari'a ɗin a jihar kaduna aka yi ta ƙona su ƙonawa so na ana kwashe su kamar ana kwasan shara daga lagos ko wasu bangarori na lagos ko su jihohin a dawo da su arewa a kurkura ko kuma a motar daukan itace motar katako to waɗannan mutane 500 ɗin misali idan da suna yin wani abu ne wanda yake zai ba da dama kullum gwamnati ta samu rabenu ko naira biyar ne in ka lissafa a shekara ai kudin na da yawa ka kasa wa jihohin arewa goma sha tara wannan kudin ai sun karu da yau da nawa to su ba sa tallafawa kowa da komai saboda haka suna jawo wa gwamnati hasara hanya ta biyar da bara ke haifarwa al'umma koma baya ita ce zamantowa barazana ga aminci da kyakkyawar zamantakewa da akwai matsala ta security zamantakewan nan da wannan amincin da nake magana aminci a rayuwa aminci a dukiya aminci a hankali aminci a mutunci domin da yawa daga irin waɗannan yara wanda ba su da galihu ba mu ce duka ba da yawa wanda sukan zo daga garuruwa su daɗe cikin wahala da sauransu su suka fi sauƙi a same su a mai da su wani abu daban a mai da su wani abu daban zama 'yan sara suka 'yan dabar siyasa 'yan kaleri 'yan kaza 'yan kaza da sauransu bai tsautsaye wasu masu kan yi ɗauke-ɗauke ba muna nufin dukansu ba fa amma ana samu da yawa haka ɗin a ɓangaren hankali wasu kan faɗa shaye-shaye ko da ko da ƙarfin tsiya za a koya musu saboda su ne ake kira vulnerable wanda suke saboda rashin galihu za su iya fadawa cikin haɗari cikin sauki. a ɓangaren mutunci ana samun su zamanto kawalai su suke nemo 'yan mata ko ma samarin da za a yi luwaɗi su ko kamancin wannan duk ana samun wannan ko kuma su ɗin da kansu a riƙe da su to wannan babban abu ne mai haɗari kuma da ke jawo al'umma kuma baya to duk waɗannan matsalolin ba kawai matsaloli ne da suke a haka ba saboda babu wata hanya da za a bi a magance su kuma musulunci bai bar abin nan a buɗe ba tare da tsari ba da haka musulunci shi yana da hanyoyinsa da tsare-tsarensa tun farko waɗanda in an bi su dama ba za a samu wa'inan matsalolin ba in kuma ba a bi su ba aka yi sakaci matsalolin suka auku in an koma musu za a magance waɗannan matsalolin insha domin shi musulunci addini ne na adalci da ci gaba ya kula da al'amuran rayuwar mabiyansa gaba ɗaya kuma karantarwar musulunci ta dace da kowace al'umma kuma tanade-tanaden musulunci ya dace da kowane zamani da yanayi kamar yadda hukunce-hukuncen sa suka shafi rayuwa gaba ɗayanta ba wani abu da aka bari kasancewar bara da roƙo matsaloli ne manya a cikin kowace al'umma musamman ma da yake alama ce ta ci baya da rashin sanin ciwon kai musulunci ya tanadar da hanyoyin magance su waɗannan hanyoyi za mu iya kasa su gida biyu kashi na farko fahimtar da mabiya game da muhimmancin dukiya a rayuwa hanya ta biyu sai ta tunanin mabiya da zaburar da su game da dogaro da kai dangane da dukiya musulunci ya fahimtar da mabiya cewa dukiya dai a bace mai kyau wadda aka halicci mutum da ɗabi'ar sonta a suratul fajri Allah ta'ala ya ce wa tuhibbuna almala hubban jamma a aya ta kuma kuna son dukiya so mai yawa ba wanda bai son dukiya haka na suratul adiyat aya ta takwas Allah ta'ala ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma shi mutum mai tsananin son alkhairi ne alkhairi anan malamai sun fassara da dukiya dukiya na da matukar muhimmanci ga ɗan adam domin da ita ce ake biyan bukatun yau da kullum kuma ake magance matsalolin rayuwa wannan shine abinda musulunci ɗora mutum a kansa ya zama kasancewa dukiya tana da muhimmanci shi yasa ma mutuwa wajen kare ta inda dai dukiyar halas ce nau'i ne na shahada kasancewar basira ta bambanta a tsakanin mutane abinda ake zo shine mutum ya yi fafutukar neman na kansa gwargwadon yanayi ko kwarewarsa domin a ba da dama kowa ya zama ya mori kansa ya amfani kansa sai ya zamanto musulunci ya nuna cewa dukiya ana iya tara ta ta hanyoyi da yawan gaske manya-manya guda hudu hanya ta farko sana'o'in hannu mutu ya zama yana sana'ar hannu domin ta hanyar sana'ar hannu zai iya tara dukiya in mutum ya yi sana'ar hannu zai iya tara dukiya ma'anar dukiya ba sai ya zo mai kuɗi mawadaci ba a'a ya dai ɗauki nauyin kansa ya rufa wa kansa asiri da izinin Allah ya kare mutuncinsa ya yi dogaro da kansa sana'in hannu suna da yawa kun sani ya to dai ana sana'in hannu ya zo ta kila a cikin wannan wurin cikin wannan masallacin duk da yawan waɗanda ke cikinsa idan da yin za a ce a yi tunke 'yan mata nawa ne da ma matan nawa ne suke da sana'a wanda lalle suna yin sana'a watakila za a sha mamaki da yawa yawa zai zama basu da ita daga na ake farawa domin idan kina da sana'a sai kika yi aure sai kika haifi 'ya'ya kishin sana'ar nan za ta sa ki dora su akan sana'a ba kuma za ki taɓa amincewa ɗauke su a kai su wani wuri ba da sunan za su je su koyo karatun ƙur'ani su je suna bara saye da sayarwa hanya ce ta tara dukiya in mun ce sana'ar hannu abin da ka sana'anta a yi wara sana'antarwa ce a yi ƙosai a yi ɗanwake a yi gauda a yi waina a yi zoɓo a yi kunin aya a yi jinja duk sana'antarwa ne aiki ne kai ka samar da abin sannan ka saida ya sha banban da sayar da sayarwa ka saro za ka saida baka sana'anta shi ba kai kai ba wani ne ya yi kai kawai ka je ka sayo ne ka saida kamar omo da sabulu in ba ke yake yi da kanki ba gishiri kanwa da nau'o'in kayan koli da kayayyakin da ake sai da an tufafi gwanjo ko makamancin wannan siyo su kake yi ba kai kake yi ba galibi ka da shi ake kira saye da sayarwa a saro manja a da a sayo mai a kasuwa jarka jarka a da ana kiran wannan saye da sayarwa don ba ke kika yi ba amma abin da kika yi da hannunki ko da kin samo kayan yi sannan kika yi kamar a ke kek ko cincin wanda za a je a siyo fulawa a siyo siga a siyo bota a siyo kaza duk dai a ƙarshe sana'a ne domin ke kika sarrafa kika samar da shi to sana'o'in hannu saye da sayarwa ga noma da kiwo noma da kiwo kamar kwana goma da ya wuce nake jin ban manta ba mun je jihar zamfara mun je gusau akan yadda za a haɓaka al'amarin kiwo to a ciki shugabannin jiha suke cewa a jihar zamfara a jihar zamfara ba za a rasa shanu shanu sa sa sa da saniya ba za a rasa miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ba awaki miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu suka ce amma mafi yawan masu yin wannan sana'ar kiwon mata ne a gida mata ne a gida don haka noma da kiwo na daga cikin hanyoyi da ake samar da dukiya sai hanya ta hudu leburanci ko kuma aikin albashi mutum ya je ya aiki a biya shi ko da kullum kullum ne ko kuma karshen mako ko karshen wata aikin ƙarfi ko aikin ƙwaƙwalwa duk dai ana kiran wannan imma dai leburanci ko kuma aikin albashi to waɗannan hanyoyi musulunci ya nuna wa mabiyansa su da mahimmancinsu domin kar wani ya zauna ba tare da ya samu abin zai rayu shi wannan kashi na farko kenan na matakin da musulunci ya ɗauka don magance matsalolin ko illolin bara roƙo maula zaman ɗumama benci son zaman banza da sauransu sai mataki na biyu musulunci ya yi saitin tunanin mabiya kuma ya zaburar da mabiyansa akan dogaro da kansu ta yadda kada wani ya yadda ya je yana jiran sai an bashi ballantana ya je ya roƙa ballantana ya mai da abin sana'a a matakin farko an tunatar da musulmi game da yalwar ƙasa da muhimmancin yin fafutuka a cikinta wajen neman na kai cewa ƙasar nan tana da yalwa in baka samu a nan baka je can in baka samu can baka je can Abin da ba a yarda da shi ba ka zauna ba ka nema lallai ne ka tashi ka nema domin ƙasan na da yalwa abu na biyu musulunci ya zo da yabo ga waɗanda ke haɗa ibada da neman arziki ta yadda neman dukiya bai kamata ya hana bautar Allah ba bautar Allah bai kamata hana neman abin da za a rayu da shi ba wanda suka haɗa biyun an nuna mana irin yabo da aka yi masu kamar yadda ya zo cikin suratun nur aya ta talatin da bakwai da aya talatin da takwas da suratul juma'a aya ta goma don a nuna cewa ana so ka haɗa guda biyun duka ka zama cikakken ɗan rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar abinda ake so kenan mataki na uku musulunci ya nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya gwama umarni game da bautata masa da kuma umarni game da neman arziki a lokaci daya ka bauta wa Allah kuma ka nemi na kanka kada neman na kai ya hana bautar Allah kada bautar Allah ta hana neman na kai irin wannan bayanin ya zo a suratul ankabut aya ta goma sha bakwai abu na hudu shine musulunci ya nuna mabiyansa cewa fafutukar neman na kai nau'i ne na jihadi wa yake sanya jihadi ya tashi ya fafutuka wajen neman na kanshi kuma fafutuka wajen neman na kai alama ce ta tawakkali ga Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana tare da sahabbansa sai wani mutum ya wuce yana gaggawa yana sauri mutum ne wato gashi masha Allah tubarkalla tsayayyen mutum da kakke dirkakke dirare har ma dai ya zama ana mamakin wannan mutumi da alamar karfinsa da nishadinsa sai sabai suka ce ya manzan Allah ina ma da mutumin nan ya fito ne na ɗaukaka addinin Allah don yin jihadi yadda muke ganin shi da ƙarfi da karsashi da kuzari da walwala da sauransu sai manzo Allah zai ya ce musu idan ya fita ne don nemo wa 'ya'yansa abin da za su ci shi ma jihadi yake na ɗaukaka addinin Allah in ya fita ne don nemo wa iyayensa tsofaffi abinda zai zo ɗauki nauyinsu da shi shi ma jihadi yake na ɗaukaka addinin Allah kai idan ma ya fita ne don karan kanshi ya je nemo abin da zai tsara mutuncinsa da shi ba sai ya wulakanta ya tsozarta ba to shi ma ya fita ne don nemo don ya fita ne wajen ɗaukaka addinin Allah kaga idan ka san haka ashe ka tashi ka nemi na kanka kar ka tsaya a baka ba karamin alkhairi ne abu na biyar yin aiki domin tsara mutunci sadaka ne in ba ka da abin da za ka ba da sadaka da shi ka yi aiki domin ka tsara mutuncin kanka ba sai ka roƙa ko ka yi bara ba to ka yi sadaka na shida musulunci ya kwadaitar game da noma da kiwo da kasuwanci da sauran nau'o'in sana'ar hannu don a dogara da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi wani abinci ne ya fi tsarki ya ce abin da ka samu ta hanyar aiki sana'a da kuma duk wani saye da sayarwa da za a yi wanda ya kubuta daga sabon Allah kuma ya bayyana cewa annabin Allah Dawuda aiki fa yake yi da hannunsa ya ci abinci annabi zakariya ya kasance kafinta ne ba ma wani annabi da aka aiko face ya yi kiwon dabbobi sai ya yi kiwon awaki asabai suka ce hadda kai ya manzo Allah ce ni ma nayi na kasance ina wa mutanen makka kiwo suna biya na wannan kafin ya zama manzo kenan wannan yana nuna mahimmancin a ce kowa ya tashi ya yi wani abu wanda zai zama ya kubuta daga bara ya kubuta daga ainihin wato roƙo ko maula ko makamancinsu bayan wannan musulunci ya nuna bai yadda da duk wani abu da aka samu ta hanyar bagas ba ko hanyar yaudara da duk wani abu da aka mallaka ta hanyar haram don a nuna cewa ashe tun da dai an bayyana bara da roƙo na da aibobi duk abin da aka samu ta hanyar su akwai matsala abu na takwas kai tsaye ma don kar a bar wani a cikin duhu musulunci ya haramta barace-barace da maula da cutar mutane da duk wani abu da zai sa mutum bai wahala ba bai ɗau hasara ba bai kai ya kawo ba kawai ya samu a sama in dai ba kyauta aka bashi ko kuma ta hanyar gado ba duk waɗannan na nuna cewa ashe musulunci ya ɗauki matakai ko kuma ya ba da matakai ya kuma tabbatar da hanyoyi na magance illoli da matsalolin da ke tattare da bara a cikin al'umma to abu na ƙarshe da zan faɗi shi ne mabarata da masu roƙo da masu maula da masu bambaɗanci su sani cewa waɗannan abubuwa ko shakka babu ba su da goyon bayan ajiyar kuma yin su batanci ne ga kai ko batanci ne ga al'umma don haka ina ma duk waɗanda ke bara ko roƙo ko maula nasihohi guda hudu nasiha ta farko ko biyar kila lalle ne masu bara su tsoron allah a cikin al'amuransu domin tsoron allah ne kawai zai hana mutum karɓan abin hannun mutane ta hanyar roko ko bara ko ƙarya ko naci ko bambaɗanci ko zamba abu na biyu su tuna cewa lafiya da lokaci ni'imomi ne manya-manya da allah ya wa ɗan adam kuma lalle za a yi tambaya game da sura na kiyama ya suka kai amfani da lokacinsu ya suka kai amfani da lafiyarsu wajen bara wajen roko, wajen maula wajen bambadanci ko wajen neman na kai nasiya ta uku su tuna cewa mutunci fa ya fi kudi kuma duk abin da zai kai mutum ga rasa ƙimarsa da mutuncinsa ya haifar masa da wulakanci da kaskanci ya dawoman masa da kyama a cikin jama'a ya sababa ma al'umma tsana da kushe daga sauran kasashe wajibi ne musulmi ya nisance shi don haka yanzu ba ana maganar zaɓin kai ko ganin dama ba ne akwai haƙƙi na al'umma a kansu da su nisanci waɗannan abubuwa nasiya ta hudu mabarata da masu roƙo da masu maula da masu bambaɗanci su san cewa haƙiƙanin wadata ita ce wadatar zuciya kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya tabbatar ba wai yawan abin da mutum ya mallaka ba ne ba shi ba ne nasiha ta biyar kasancewar an ce ba maraya sai rago lallai ne mabarata da masu roƙo da masu maula su tuba daga bara ko maula su nemi sana'ar da za su yi gwargwadon ilmi da ƙarfi da yanayin da aka samu kai a ciki nasiha ta shida su tuna cewa rashin abin hannu a yau baya nuna rashin abin hannu har abada kuma arzikin da Allah ya kaddara mutum zai samu ba zai kubuce masa ba manzan Allah zasu sama ya ce kamar yadda ajalin mutum ke bin haka arzikin shi ke bin duk inda ya je sai tarar da shi su kuma iyaye waɗanda suke tura 'ya'ya domin wannan yawanci mun yi tarkizinsa ne akan manya wanda ba nakasassu ba ba kuma irin wa'annan ƙananan yara da ake tura su almajiranci ba wanda dai suka mai da bara a matsayin sana'a to dangane da yara iyaye su ji tsoron allah san allah zai tambaye su 'ya'yan nan amana ce ku haifi 'ya'ya ku ba da su su tafi makaranta can wani gari ya malamin ke rayuwa ya 'ya'yan ke rayuwa ya ake samu kudin wanki sabulun wanki da na wanka da na magani ya ake yi su rayu wajen abinci da sauransu duka babu ruwan ya za a ce tsarin da bature zo da shi na karatun boko ta hanyar bodin ya fi tsarin da musulmi suke kai wannan wani irin wauta ce wannan wani irin rashin tunani ne wanda ke bodin sai an ɗauki nauyin shi to me yasa an tura yaro bodin na karatun ƙur'ani ba za a ɗauki nauyin shi ba tsoron Allah a kan wannan sannan ita kanta hukuma ya kamata shiga cikin wannan lamarin mafi karanci shine a ce kar a ɗauki yaro a fitar da shi daga lokal gwamnatinsu duk rintsi ɗan kaduna na ta arewa ya zama duk inda za a je karatun nan ba a wuce kaduna ta arewa zai zama da sauki ta ɓangaren aminci security ta ɓangaren yiwuwan a samu takaituwa wajen lalacewa da shaye-shaye da makamancinsu da koma yiwuwan na samun tallafi daga hukuma in ko ya tsallaka ya tafi wata karamar hukuma shi malamin da almajiransa ko ya tsallaka ya tafi wata jihar ko ma wata kasar an shiga cikin wani yanayi na garari ai ba manta ba bai kai wata shida ba aka samu wasu yara ina jin ko 200 da nawa ne ko 100 da nawa ne a ainihin wato jos aka same su a mota ina jin ko roka ce aka same su za a tafi da su wai karatu ƙananan yara 'yan shekara biyar shida bakwai wajen 200 da nake ji aka ce ne ko 100 da wani abu za a tafi da su dukkan su gaba daya a cikin mota daya ko mota biyu ne nake jin to irin wannan ina amfanin shi ita kuma hukuma akwai wajibci kanta ta ga yadda za ta tallafa su waɗannan yara masu yin bara a dalilin zuwa makaranta me za a yi a hana su baran nan akwai bukatar a na biyu waɗanda suke marasa galihu musamman ma masu larurori a jikinsu na kasassu wani tallafi za a yi masu a koya masu sana'o'i ta yadda da nakasar tasu dai ba sai sun je sun bara ko sun yi roƙo ba duk da cewa matsalar galibinta a zuci ne wani yana da 'yan uwa da za su yi masa komai amma bai da ba akwai wani makaho da aka ce 'ya'yan shi ba irin roƙonsa da ba su yi ba ya daina zuwa bara ba abin da ba sa mishi amma ce ba zai daina ba Allah ba zai ba shi hanyar samu ya ce ba zai amfana da ita to kaga irin wannan sai dai a yi masu addu'a bayan an masu wa'azi kuma a yi masu addu'a ina roƙon Allah ta'ala ya fahimtar da mu illolin da ke tattare da bara da roƙo da kuma ba mu ikon nisantan waɗannan abubuwa kasancewar abubuwa ne muna Allah kuma ya ba duk waɗanda ke da alhaki da kuma ruwa da tsaki a cikin yadda za a yi ko da ba a hana gaba ɗaya ba a rage sosai ɗabi'ar roƙo ɗabi'ar bara ɗabi'ar maula ɗabi'ar bambaɗanci da irin sauran ɗabi'u masu kama da wannan a cikin al'umma domin al'umma mutuncinta ya dawo mata ƙimarta ta dawo mata ci gabanta da wucewa gabanta su tabbata ina roƙon Allah ta'ala ya taimaka mana da kuma samun fukarfin zukatanmu Allah ya ba mu wadatan zuci ya sa duk abin da za mu mu tuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril ya zo mashi ya ce masa ya muhammad ka rayu yadda duka so amma dai ka sani za ka mutu ish ma shi ita fa'in na kamar mai wa habib man shi ita fa innaka mufariku ka so wanda duk kake so amma ka sani wata ran za ku rabu ko ya mutu ko ka mutu ko duk za ku mutu ma malami wa amal ma shi ita fa innaka mujiza mujiza bi ka aikata abinda da ka so amma ka sani za a saka maka duk abinda da kai mai kyau ko mara kyau wa alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layli ka sani kima mumini darajar mumini na tabbata ne ta hanyar qiyamul layli ya tashi cikin dare ya sallah wanda duk yake son ɗaukaka ya tashi sallar dare wa iz wa izzahu istighna'uhu anan nas kuma buwayarsa ya zama ba zai wulakanta ba zai kaskanta ba na cikin ya wadata bai bukatan komai a wajen mutane tunda ai dama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya shelanta a cikin sahabbansa yace man yatakaffalu li Allah yas'alan nasa fa atakaffalu lahu aljanna wa zai lamunce mani ya bani garanti ba zai roki kowa komai ba ni kuma na lamunce masa aljanna waye zai bani garanti ba zai roko ba ba zai tambi kowa komai ba ni kuma na ba shi garanti zai shiga aljanna sai wani sahabi sauban ya ce ana ni ne ya manzo tun daga nan tun daga nan fakana saubanu la yas'alu ahadan shay'a sauban bai ƙara roƙon bai ƙara tambayan komai wajen kowa ba kowane irin taimako bai bukata har ma a wata ruwaya ta wannan hadisin da bai haƙi da nasa iskar waito cewa aka yi hatta ma yaron shi na gida mai masa hidima yaron gida bai yadda ya kawo masa ruwan da zai sha bai yadda ya kawo masa ruwan da zai alula idan ma bulalashi ta faɗi wanda yake dukan doki ko kuma raƙumi da ita in ta faɗi ƙasa in wani ne mai ɗauka zai ce tsaya zai sauko ya ɗauka da shi bai dai tambayi kowa komai ba saboda ya gaya wa manzo Allah ba zai ba ko manzo Allah ya lamunce mishi a can saboda haka mai kokari mu nemi na kanmu mu tashi mu nema ba maraya sai rago abin da ya zama larurar larurar dole to na wacin gadi ne ana wuce wannan wacin gadin kuma dole a bari amma a mai da bara a mai da roƙo a mai da maula a mai da bambadanci sana'a to wannan laisa min al-islami fi shay ba ya cikin musulunci kwata-kwata Allah ta'ala ya samu dace Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya mana gandakata da kare mu da ilimi ya sa albarka cikin iliminmu ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da abin da muke jin ilimi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi